Masu sauraron gidan Radio France International RFI Assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da washe gari lafiya. Shirin tambaya da amsa za ku saurare wanda ni Suleima Jirejeto zan jagoranta. Shin menene asalin masarautar da magaram yaya tsarinta yake da ina da ina kuma ta gwabza yaƙi sannan kuma menene alakarta da sauran masarautun hausa irin su daura da katsina shin menene amfani ko illar cin fara kaɗan kenan daga cikin shirin tambayoyin da ma'abuta rfi hausa suka turo muna kuma wanda shirin tambaya da amsa ya yi iya ƙoƙarinsa ganin cewa ya biya muku buƙata. To bari mu fara shirin da tambayar Mala Abubakar Kawu Gigir da ke tarayyar Najeriya, wanda ya buƙaci shirin tambaya da amsa ya samo masa tarihin masarautar da magaram, wadda Sultan Abubakar sanda ke mulki a yanzu haka. Ya ce yana son jin asalin tarihin wannan masarauta da kuma tsarinta tare da ƙoƙarin kawo masa yaƙe-yaƙen da ta yi. To domin biya maka wannan bukata wakilinmu na da magaram wato zandar Ibrahim Malam Cillo. ya je da kansa a masarautar kuma inda ya yi fira da mai martaba da kansa sultan abubakar sanda inda ya fara tambayarsa ko daga ina ne masarautar da magaranta samo asali sunan zandar da da yana da hujja hujja na farko shine wanda aka tardo a nan mahalbi ne mai sunan zundurma zundurman nan ya zo kamar wato su wanda suke ainihin dagira sai suka tarro shi ya kashe nama a gaban shi to naman nan wasu baki su ce nama ne bai gasu ba wasu su ce nama ne gashashe sai da barbarci harshen barbarci sai suka ce dama gurum dama gurum kamar nama ne kake ci mutumcin haka ne da barbarci to a kan wannan dalilin sai ya zamanto shi zundurma tunda an tardo shi a nan zandar sai shine wannan gari sai aka ba shi sunan zandar ita kuma magana damagrum sai aka maida ta wato gabaki ɗaya jihar damagaram aka maida ta damagaram to shine bambancin zandar garin zandar ne damagaram ƙasar damagaram ne gabaki ɗaya jihar ce hal ma in a da ne fiye da gaba da jihar ma duk damagaram ne to amma a yanki wani bangare ya shiga najeriya wani bangare a yanzu a yanki yanki da aka yi wani bangaren ya shiga wata jiha ta wani wuri daban a cikin nijar to shi yasa tushen da magaram tushe ne wanda yake yana da dalili kwarai dalilin shi shine wanda suka kafa daular masarautar da magaram ta da magaram shine malam yunus malam yunus ya zamanto mutum ne wanda ya fito ainihin shi tushen shi daga yaman ne yaman da saudiya a lokacin nan kamar kusan ƙasa guda ne ba wani iyaka to shi ne sai aka samu mutane wanda suke sun yi karatu suna da tunani suna da hasaka aka turo su bisa kan yada islam su ne a lokacin nan borno dama ta daɗe da cikin islam sai aka ba su umarni in sun zo su biyo ta kan shehun borno in sun biyo ta kan shehun borno zai kwatanta musu wuraren da suka dace su je su yi kokari bisa kan yada islam shine shehu da suka tarro shi ya ce musu to ku yi yamma matsaloli suna yamma ku yi ta kokari akan yadda za a yi kawo islam kafin ma su zo suna dauke da ƙur'annansu suna da littattafansu da komai wurare da yawa in sun zo ta wajen wa'azi da suke yi suna magana mutane suke amincewa da kuma kyautar da allah ya musu hatta kai inda suka zo suka girka ɗiyansu a wurare da yawa suka maida su kamar ƙananan masarautu sai shi kuma ya riƙe geza ya maida ta a nan ne masarautawa da take shi ne yake jagorancinta amma gezan nan wannan gariruwan da suke kewaye suna ƙarƙashinsu a nan geza a yanda a cikin tarihi muka tarra a rubuce har akwai wanda ya ma shi sarki malam tambaya ya ce to yunus bisa magana da kake mu kana mu wa'azi bisa zancen Allah in dai gaskiya ne Allah naka shekaran jiya abzina sun saci yarinya ya mai domu ita ya ce Allah shi gaskiya ne a dalilin wannan Yunus ya ce wa ya ce a kirawo uban yarinyar nan da aka sata ya nemo iccen aduwa bushashe ya kawo aje a nan kofar gidan shi inda yake da ya zo magarba ta ya ce ya sa wuta ya koma gefe ɗaya ke addu'a diba tafiyar kwana biyu da shi wannan ba abzina ya yi da yarinya sai Allah ya ɗora mushi son yana so ya sha shayi Allah kuma ya kawo wurin kusa sai wutar aka ga kamar a bayan bayan wani birji ne take sai cewa yarinya ta je ta ɗauko wuta yarinya ta zo ɗaukan wuta sai ta da ubanta ne yake iza wutar nan ita tana kuka shi na kuka ba tafiya kwana biyu gari da ya waye bayan sallah asuba aka yi gangami duk jama'a suka zo suka ce to ga Allah Yunus ya dawo da yarinyar nan kaga waɗannan mutanen ba a yi ma jayayya da su ga baki ɗaya suka zo suka tambayi yaya za su yi su koma islam me ya kamata su yi duk inu ya kwatanta musu yadda za su yi shine a nan muharin babban nasarar da ya yi ta ita masarauta ce wadda take akwai ƙananan sarakuna da ake cewa shawar kanton da gurfama su ne a kewaye da ita su wannan suna da mahimmancin gaske a wannan masarauta domin kowanne yana da mukami na wannan masarauta banda wancan mukami na kanton kinshi da ake cewa shine a da ake cewa gwantu to wannan a cikinsu akwai wanda akasari dukkan abin da zai shahi wannan masarauta kowanne da aikin da yake da irin abubuwan da yake rawar da yake takawa in ka diba ƙasan ta taɓa zama aka kasa ta uku kahin bature ya zo uku da aka kasa ta aka ga ɗaya a hannun balama ɗaya waziri ɗaya galadima na hudu aka kawa da sarkin fulani to wannan sai ya zamanto tsari ne wanda aka yi shi kamar mutum ɗaya baya iya rike kamar da ake cewa rukon ƙwarya da ake faɗi ta wuce a mata wannan sai ya zamanto aka kalkasa ta aka mai da ta sektor to amma a duk da haka eh, akwai tsari wanda yake mai mahimmanci namu kaga akwai shugabanni na rundunar soja su ne aka ɗauke su kacallawa waɗannan kowanne bataliya bataliya ne gare shi mu kacalla nan ba ɗaya bane ba biyu bane ba uku ba goma bane da yawa ne kowanne a kan gadin gidan yake to tsarin shari'a sai in ce ma hawa biyu ne akwai sulhu mu sulhu muke yi mu daidaita mutane muna da alƙalai a kewaye da mu su ne muke ba damar su yi shari'a su gaya mu abu na Allah to saboda haka akasari duk abin da yake zawa nan yawanci sulhu ne aiki a daidaita mutane don su ji daɗin zama kal wani ya kumci wani su kuma abin da muka tantauna muka ji shi ya fita daga cikin sulhu to sai mu ce alkali wane ka saurari wannan magana ka faɗi abin Allah. Shi in ana magana zancen cin yaƙi magana cewa da take ba a son ya zama akwai fitina a cikinta. Da magaram ba mutum sai ya buɗe baki ya ce kaza. Nama ma a kewayen wannan duk wani ce ma sarki ne ƙarya yake wanda suke sarakuna suna ƙetare shine in ka shiga Najeriya amma duk wannan zagayen wannan ƙarƙashin ta suke ƙarƙashin masarautar da magana suke kuma a cikin ɓangaren inda kamar in ɗau mu akwai wurare da yawa wanda aka kai wahari kuma akwai wasu ma wanda aka kawo su nan suka yi zama banna zana ma suna in ce wani kowa ne amma kowa ya sani in kamar mutum ne ya sa riga goma ya san inda cibiyar shi take ba sai na tsaya ba na yi wani dogon bayani wannan zamani ne wannan sai za gani wasu sun zo sun ɗauko takarda sun ce su sarki na ɗari da kaza ne su tun shekara ɗari nawa suke sarauta kowa zan zancen sheki tarihi ba a sake shi tarihi ba a mishi ƙarya amma gaskiya tana abin da zan gaya maki wannan ko alakar mu da daura yarjejeniya ce ba yaƙi ba jayayya tsakaninmu da su aminci ne akwai sarakuna da yawa wanda suke suna zuwa daura ana yin hulɗa ta arziki kaji magana yadda in alakar mu da maraɗi abin da na sani wanda ya yi sarauta na maraɗi akwai ɗan kasawa ɗan kasawa ya zo ya samu matsala da hulani hulani suka cire shi kan sarauta shi a dalilin wannan ya zagaya ya tafi daura da ya je daura ya da sarkin daura ya ce mishi ga irin matsalar da ke ciki ce to yanzu zan kwatanta ma inda zaka tafi a shahi ma waye tafi da magaram a dalilin wannan dan kasawa ya zo nan da magaram ya da sarki ya ce ya sarki ga matsalar da ke ciki ya ce mishi to ka amince ka yi islam ya ce ya amince ya ce to sai ka yi haƙuri ka zama anan mun koya ma islam mu baka littattafai na islam kai ma ka yi jihadi akan yadda za ka yi ka girka islam ya ce ya yarda ɗan kasawa sai da shekara goma sha uku a nan nan da shi ne da zai tafi aka hada shi da alƙur'anai da littattafai da mayaka suka mishi rakiya suka ta aka kore hulani aka mai da shi akan sarautar shi kaji wannan a ɗan takaice tarihin alakar mu da maraɗi wannan ko alakar mu da daura yarjejeniya ce ba yaƙi ba jayayya tsakaninmu da su aminci ne A yau matasa da dama ne suka yi watsi da sigari suka rungumi shan wata taba da ke fito muna daga kasashen ƙetare, musamman kasashen larabawa. Wannan samfarin taba ko sigari ita ake kira da sunan shisha. To a game da shishar ne, wasu ma'abuta sauraronmu na yau da kullum da suka haɗa da kaka Alhaji Bukar da Masak da Bibi Alhaji Kyari, Malumfantari da kuma Kinunu Sani Yunusari suka buƙaci shirin tambaya da amsa na Radio France International RFI ya amsa musu waɗannan tambayoyi. Shin shisha da matasan yanzu ke sha tana da illa ga lafiyar ɗan adam? Shin da gaskiya ne ba ta da illa kamar tabar sigari yadda matasan ke cewa? Menene bambancin ta da tabar sigari? To ta sauraron mu haƙakku ta cimma ruwa. Dalili kuwa na miƙa tambayoyinku ga abokin aikinmu Abubakar Isa Ɗandago. wanda ya kasa zama saboda soyayyar da ke tsakaninku da mu ya je tinkis-tinkis ya samu jami'in likita kwamara da aminu alhikima da ke garin kano ga kuma yadda tattaunawar su ta kasance ita shi an samu mutane asali daga bangaren larabawa to amma asali da ta zo nan mun samu mutane duk inda al'umma take yau da yawa dole ka san bata gari a cikinta to wannan ɓata gari musamman ga masu shaye-shaye suna amfani da irin wannan shisha ne suna hadin ɗin su ko ɓoye kawunan su mm. dukkan me a ce suna shaye-shaye kamar inda sauran al'umma suke sadaka kwalaba ko kuma saɗi wata kwaya suna amfani da wannan shisha ne domin su zaba kwayoyi don hayakin nan da suke shaka ya tafi tare da su ita shisha duk sanda za ga mutum yana amfani da ita wanda zaka bincike zaka iya ganin kwaya ce ya zuba ko kuma wani abu flavor wanda zai ringa shaka domin ya hadin din kansa din ka a ce me yana shaye-shaye domin me zaka iya samun wani wata kafa ce ke dan ban tare ka ba ta boye abubuwan maye da ake sha sai a zuba a ciki wata kafa ce mm. domin misali za ga wani asalin sa ai larabawa ne mm. kuma wani ba dan nan kasar bane mm. domin wani wanda in ka tambayi wani zai ce asalin baban sa balarabe ne dole zai koyi da irin abin da iyayensa suke domin shi kuma wani za a gani ne shaye shaye yake shi ma in ka tambaye shi zai iya ce ma wannan haka domin kuma boye kansa yake dan kai ya bayyana kansa domin cewa me yana shaye shaye to ina illar shi wannan hayakin da ake zuga duk inda hayaki yake akwai abubuwan da muke cewa carbon monoxide hayaki yana kunshe da irin wannan carbon monoxide ko gobara aka yi wani ya shaƙi irin wannan ya kan iya faduwa ya plate a wannan wajen ballantana kuma abin da zaka haɗiya kamar misali zan iya baka sigari da ake sha tana an san kowanne ko a jikin kwalanta suna rubuta tana illa mm. to ballantana kuma abin da zaka shaƙa ya tafi wanka yakan iya toshe duk wasu capillaries hanyoyin da iska suke shiga wanda zai iya blockage in irin wannan hanyar da zaka shi numfashi ya fita domin duk inda ya toshe irin wannan kafar to dole za ka iya samun mai matsala a tare da kai mm, dama ko kwararru a harkar lafiya abin da kuke lura da shi ne abin da zai shafi al'umma gaba daya to yanzu dai abin da kuka gano shi ne ita wannan shisha ta zama wata kafa ce ta ɓoye kayayyaki na nau'in maye gaskiya da yawa a yanzu dai a cikin garin kano in zaka duba shisha da yawa wasu suna kafa ne da ita mm. domin kullum cewa mai akwai ƙungiyoyi masu kula da harkar shaye-shaye suna wayar mana da kai musamman mu ga masu kemis kemis mun sai irin ndla irin gudunmawar da suke bamu ta yaya za mu daina sai da irin waɗannan a ce masu kemis a ce sun daina sai da irin waɗannan magunguna to idan an toshe wata kafar sai ka iya ganin kuma wata kafar wannan kenan sabuwar wata kafa wata kafa ce wanda wasu sukan ɓoye kawunan su da cewa me bari su bullo da wannan kafar mu wannan za ka iya gani a waje ko a bakin titi mm. shine kullum to mukan kira da hukuma ta ƙara sa ido akan irin wannan domin mai yaran mu masu tasowa nan gaba kasu koyi da irin wannan abu wato komar da dunkule dai shisha ba ta da wani alfanu ga lafiyar biladama gaskiya shisha musamman a wannan lokaci da aka yawa shaye-shaye yawa mutanen mu da yawa sukan amfani da ita domin mai tana barazana ga al'umma a tare da mu Shirin tambaya da amsa kuke saurare daga Radio faransa International RFI. kuma kuna iya aiko mana tambayoyinku ta hanyar imel ɗinmu wato rfi hausa tambayoyi a haɗe arobazgmail.com ko kuma in ce rfi hausa tambayoyi at gmail.com To likitoci dai har yanzu muna tare da ku, dalili kuwa shine Malam Haruna muhammadu Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ke son sanin, shin wai ita fara da Hausawa ke ci Mun ce Hausawa saboda a ƙasar Hausa fara har yaji da albasa da tumatiri ake yaba mata. Duk da cewa wasu ƙabilun da ke tare da Hausawan na amfani da ita. To menene amfaninta ga jikin ɗan Adam? In fa tana da shi ɗin, in ji Haruna Muhammad. Yaya bambancinta da jan nama wato irin naman shanu? To Malam Haruna sai in gayyace ka da kuma ku sauraron mu. Ku karkaɗe kunnuwanku ku sha labari, saboda wakilinmu na maraɗi a jamhuriyar Nijar Salisu Isa ya ce saboda kishin da kuke na sauraron shirye-shiryen RFI Hausa ba zai rutsa ido ba sai ya samo muku amsar waɗannan tambayoyi inda ya gana da Dr. Rabo Sule ga kuma amsoshin da ya bashi a kan fara. Fara kamar yawancin abinci yana da muhimmanci sosai ga jikin ɗan adam. Tunda fara kun sani akwai sinadarin da ake cema protein. Lalle fara ta ƙunshi wannan protein in nan kwarai kwarai da yawa protein shine sinadarin wanda yake sa jiki ya bunƙasa kamar mutum ya yaro ya girma kuma dai ko mutum ya jimu abin ga jikin ya komo yana gina jiki kuma protein kamar na nama misali amma shi protein na cikin na cikin na hwara ya, ya hina nama amfani sosai ma tunda ana cewa akwai acid amine da sinadarin nan ne ake yin sinadarin protein hmm. to acid amine na cikin hwara na kwaran ne hmm. tunda acid amine ma akwai na, na gasken akwai kuma wanda ba, ba na gasken ba ne ba hmm. to cikin na hwaran shi yana da kyau kwarai hallo kuma cikin hwara akwai abin da ake cewa acid gra babu shi da yawa kitse dan kitsen da ke da cikin hwara ana ce mishi acid gras non insaturé kenan kitse ne wanda bai kawo lahani ga jikin dan adam shi abun da yake sa kamar yana kare eh, jijiyoyin dan adam da hawan jini koko da wani wanda ake ce ma maladi cardiovascular na zuciya cikin wannan acid gras nan nashi akwai abu waɗansu sinadarai da ake ce ma omega su omega 7 ko su omega 3 vraiment abu ne wanda duka yana karfafa jikin dan adam hallo kuma fara abin da ta ce ci kun san da yawa ne itace daban-daban kenan in mutum ya ci fara kamar ya ci sauran itacen nan ne akwai waɗansu abu da ake ce ma minero da vitamin duka kana samun cikin fara to kamar kun yi bayanin bambancin ta da nama ana iya mutum kitse ne kenan kamar naman shanu misali ana batun viande rouge kamar a eh. faransance me ke bambancin ita farar da wannan shi viande rouge da ya kumsa kamar matsalar shi cucuci yake sa inda kana cin shi a sosai sosai saboda eh, kamar waɗansu kansayar ana cewa su kansayar colorectal wani menene duka in dai mutum ya haye cin shi to vraiment baka nisa da wannan kenan amma ita na fara bai sa wannan ka gani kenan akwai bambanci kwarai ya kamata a aje cikin inuwa a aje cikin rana duk da inda rana yau da gobe sinadaran nan duk tana iya kashe su kenan masu amfani kenan ko ka ci fara bai maka amfani sosai kamar akwai wata illa da ke gare ta misali ga jikin dan adam kasan sai dai a ce ni dai ban ga illan da za a ce ba amma waɗansu mutane suna da reaction na allergy kamar kaikai mm. in sun ci hwara ko sun kikihi wannan kaɗai ne illan da yake samu shi ma ya danganta da jikin mutum mm. jiki jiki ne kas masu sauraronmu mu 'yan iya magana suka ce laifin daɗi karewa. Ma'ana nan ne shirin tambaya da amsa na yau zai ja burki. Muna kuma mika godiya ga dukan waɗanda suka saurare mu daga Yamai Domil, na na Karima 'yar baba. Da kuma waɗanda suka taya ni gabatar da wannan shiri da suka haɗa da Salisu Isa Maraɗi, da Ibrahim Cillo Zander, da kuma Abubakar Isa Ɗandago Kano. Godiya ta musamman ga mai damagaram Sultan Abubakar Sanda da fadawansa, da kuma Dokta Rabu Sule. da comrade aminu ali hikima da kuma injiniyan mu hassan silaja ni kuma sulaima jere jeto ke ce muku fi salamu huta lafiya